Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta litinin da fatan an waye gari cikin koshin lafiya abdullahi salihu katsina ne yake muku sallama ga jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar allah da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare bayan sa zamu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu za kuma karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da dar allah ta fatan masu saurare za a biyo mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. Wata tawagar ministocin kungiyar ECOWAS za ta ziyarci Burkina Faso domin duba halin da ake ciki a kasar tun bayan da sojoji suka yi mulki. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na ziyara irin ta farko a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. a fagen wasanni za a ji cewa kasashen kamaru burkina faso masar da kuma senegal sun kai zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka tun suka labaran kamar da za su zo muku wata tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka za ta ziyarci kasar burkina faso a wannan litinin wannan na zuwa ne mako guda bayan da sojoji masu bore suka kifar da mulkin shugaba rock mark christian kabore da gwamnatinsa ziyarar ta ministocin na ecowas ko kuma sai da yawo na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ke shirin gudanar da wani taron ta a ranar alhamis a birnin accra na kasar ghana domin sake nazarin yanayin kasashen burkina faso da gini da kuma mali inda sojoji ke rike da mulki tawagar za ta kuma duba halin da ake ciki a kasar ta burkina faso za ta kuma kasance tare da kwamitin manyan hafsoshin kungiyar da ta isa birnin wagadugu a kasar ta burkina faso a ranar asabar inda za su tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da kuma ganin an sallami hambararren shugaban kasar rock mark christian kabore kungiyar ta ecowas dai ta sanar da dakatar da burkina faso daga matsayinta na mamba a cikinta saboda juyin mulkin na sojoji sanarwar bayan taron shugabannin na ecowas a ranar juma'a da ta gabata ta rawaito cewa sojojin sun tilasta wa shugaba kabore yin murabus inda suka nemi sojojin su sake shi tare da sauran 'yan siyasar da ake tsare da shugaban isra'ila isaac herzog na wata ziyara irin ta ta farko a tarihi a haɗaɗɗiyar dawar larabawa ziyarar ta kwanaki biyu na zuwa ne a daidai lokacin da manyan kasashen duniya ke tattaunawa a yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran wace kasashen biyu ke adawa da ita a shekarar 2020 ne haɗaɗɗiyar dawar larabawa da bahrain suka dawo da alakar su da isra'ila a shiga tsakanin amurka yayin ziyarar mr erzog ya tattauna da yarima mai jiran gado na da larabawa sheikh mohammed bin zayed al nahyan kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma alakar da ke a tsakaninsu shugaban isra'ila zai kuma gana da wasu manyan jami'an da larabawa da kuma al'ummar yahudawa da ke rayuwa a can ɗin mr herzog shine wani babban jami'in isra'ila na biyu da ya ziyarci da larabawa bayan wacce firaministan ta naftali bennett ya kai a watan da ya gabata sai dai tuni kungiyar falastinawa ta hamas ta sanar da yin tar da ziyarar wacce a cewarta ta zo a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da mamayar falastinu to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voa daga birnin tehran kasashe mambobin yarjejeniyar ciniki marar shinge ta afirka sun kammala tattaunawa kan ka'idodin wuraren samar da kaya na asali a matsayin wani kokarin da ake sa ran kara rage yawan kuɗin harajin kayayyakin da ake samarwa a cikin nahiyar afirka shugaban majalisar ministocin kasuwanci a kungiyar tarar afirka ta au ibrahim patel ya faɗa manema labarai ka'idodin da za su shafi kashi 87.7 bisa ɗari na kayayyakin da ake samarwa a tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar ta au wannan muhimmin ci gaba ne a tarihi a cewar patel ya ƙara da cewa ka'idodin wuraren samar da kaya na asali da aka cimma da aka amince da su za su kasance a matsayin wani tushe na samun cinikayyar hada-hadar kasuwanci a tsakanin kasashe mambobin da ke karkashin yarjejeniyar ciniki marar shinge ta afirka domin samun nasarar bunƙasuwar tattalin arzikin afirka ya ci gaba da cewa ga al'umma 'yan asalin nahiyar hakan na nufin za a samu ƙarin guraben ayyukan yi da ƙarin damammaki na tattalin arziki kana wata babbar dama ce ga nahiyar afirka ta samun bunƙasuwar masana'antu a nasa bangare wamkele mene babban sakataren wato yarjejeniyar ta afcfta ya yi nuni da cewa kammala tattaunawa kan ka'idodin wuraren samar da kaya na asali wani muhimmin ci gaba ne wajen cimma nasarar aiwatar da yarjejeniyar cinikayya ta marar shinge ta afirka to a fagen wasanni kuwa a ci gabar gasar cin kofin kwallon kafa na afirka kasashen kamaru burkina faso masar da kuma senegal su ne za su fafata a zagayen kusa da na karshe hakan ya zo ne bayan da masar ta ɗauke maroko da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga mai cike da rudani da yammacin ranar jiya lahadi sai kuma senegal wacce ta lalasa equatorial guinea da ci uku da ɗaya za a kara a zagayen kusa da na karshe tsakanin burkina faso da senegal a ranar laraba sai kuma ranar alhamis inda masar da kamaru mai masaukin baki kasashen biyu kasashe biyu mafi dauke kofin na kwallon kafa na afirka a tarihi za su fafata a tsakanin su sun lashe kofin kwallon kafa na afirka goma sha biyu inda masar ke da bakwai sai kuma jamhuriyar kamaru mai guda biyar to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shashen da suke gaban mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahanga ta fuskoki daban-daban kai da ake kallon batutuwa din da majin mahangar masana kai tsaye a wasu lokuta din a da allah shirin namu zai dubi ne akan ganawar da jagoran junju halin musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei iya da manyan daraktoci na kamfanonin kasar ta iran game da manyan 'yan kasuwa na kasar domin jin irin cigaban da ake samu a bangaren ayyukan su da kuma matsaloli da kuma yadda za a fuskanci lamarin a hukumance wani dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musamman a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. lahadin ce dai jagoran juyin juhalar musulunci na iran ayatollah da alhamna'i ya yi ganawa ta musamman da shugabannin kamfanoni na kasar ta iran game da manyan 'yan kasuwa na kasar a birnin tehran wannan ganawa dai akan gudanar da ita lokaci zuwa lokaci inda jagoran yakan je mahangar shugabannin kamfanonin kasar da kuma irin matsaloli da suke samu ta fuskoki daban-daban wanda yake matsayin kalubale a gare su da kuma bangaren da ake samun ci gaba domin karfafa musu gwiwa a waɗannan bangarorin kamar da kuma yakan ji mahangar 'yan kasuwa waɗanda suke shigo da kayayyaki da kuma sayar da su a cikin ƙasar da su ma jin irin bangaren da suke fuskantar kalubale da kuma bangaren da suke samun ci gaba domin sanin matakai da gwamnati za ta iya ɗauka wajen fuskantar kalubalen da suke samu da kuma karfafa gwiwa a bangaren da suke samun ci gaba daga cikin mahimman abubuwan da jagoran ya bayyana wa manyan daraktoci na kamfanonin kasar ta iran gami da manyan 'yan kasuwan shine har kullum dai dogaro da kai da jajircewa su ne babban sirri na samun nasara cikin dukkanin al'amura musamman bangaren harkoki na tattalin arziki da kuma kasuwanci da bunƙasa masana'antu na cikin gida ita bisa la'akari da irin yanayin da ƙasar iran ɗin ta samu kanta a ciki tun bayan samun nasarar juyin juhali da kuma kalubale ta fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga manyan kasashen duniya irin su amurka da wasu daga cikin kasashen turai wannan ya zama wata babbar dama ga irin ɗin wajen ƙara jajircewa da kuma dogaro da kanta wajen samar da abubuwan da take bukata ba tare da yin dogaro ka kacukaf a kan kasashen duniya ba ya bayyana cewa manufar amurka ta kaka wa kasar iran takunkumai na karya tattalin arziki sun hada da abubuwa daban-daban daga gaske dai har da durkusar da tattalin arzikin kasar ta yadda tattalin arzikin kasar iran ba zai zama mai tasiri ba wanda kuma samun irin wannan kalubale zai shafi dukkanin bangarori na gudanarwa da kuma tafiyar da rayuwar al'umma da ma sauran harkoki na zamantakewar al'ummar kasar inda ya bayyana cewa yin amfani da irin wannan damar ta karya tattalin arziki zai jefa kasar ta iran bisa ga lissafin makiya kasar a cikin wani mummunan hali wanda kuma zai shafi dukkanin bangarori wanda hakan zai sanya alatilas kasar iran ta miƙa wuya ga manufofin kasashen ƙetare ta yadda za ta zama 'yar amshin shata kamar yadda wasu sauran kasashen yankin suka zama baya ga hakuma wata daga cikin manufofin shine saka al'umma cikin kunci ta yadda hakan zai kai su mukura ya zama kuma tura ta kai bango ta yadda ba za su iya jurewa matsaloli na rayuwa ba wanda hakan zai zama wani makami ne na canzar jama'a akan gwamnati ta yadda al'ummar kasar da kansu za su yi bore wanda zai kawo ƙarshen tsarin da kasar take tafiya a kansa wanda kuma shine babban abin da yake ci musu to a ƙwarya jagoran junju halin musuluncin na kasar iran ya bayyana cewa dukkanin waɗannan abubuwa dai ba su yi nasara ba domin kowa kasar iran ta riga ta fahimci waɗanne mutane ne take jayayya da su kuma mecece manufarsu domin kuwa a cewarsa manufar 'yan mulkin mallaka a kowane lokaci shine mayar da ƙasashe su zama raunana ta yadda hakan zai iya ba su damar juya akalarsu yadda su ga dama wani kuma a cewarsa ƙasar iran da al'ummarta ba za su taɓa zama 'yan amshin shata ga manufofi na ƙasashe 'yan mulkin mallaka ba jagoran juyin johalin ya ce sakamakon matsanancin takunkumi na tattalin arziki wanda kasar amurka da wasu kasashen turai suka gagaba wa kasar iran wannan ya baiwa iran din damar samun ci gaba a bangarori daban-daban daga cikin bangarorin da iran din ta samu ci gaba a kansu har da bangaren bincike na ilimi wanda ya ce kasar iran din ta tserewa ta kwaroranta waɗanda a baya suke sa'o'inta inda halin yanzu ta zama ɗaya daga cikin kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a bangaren bincike na ilimi a bangarori daban-daban ya kuma bayyana cewa ta fuskacin ayyuka na kere-kere na samar da kayayyakin soji da kuma tsaro A halin yanzu kasar iran din tana ɗaya daga cikin kasashen da ake buga misali da ita sakamakon jajircewa da masana a wannan bangaren suka yi kamar da kuma ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke da fasahar yin amfani da makamashin nukiliya wanda hakan ne ma ya jawo cece kuce akan shirin ta na nukiliya saboda tsoron da manyan kasashen duniya suke da shi na cewa kasar za ta iya kera mukaman nukiliya waɗanda suke ganin cewa za su iya zama barazana ga makomarsu duk da cewa wannan ya saba wa aƙida ta addinin musulunci samar da abubuwa waɗanda za su iya kawo matsala ga rayuwar bil'adama baki ɗaya wanda hakan ne sanya ƙasar ta iran ba ta taɓa yin niyyar kera makaman nukiliya ba domin kowa ya saba wa shari'a lasali tana amfani da wannan damar ne domin samar da abubuwan da take da bukata da su kamar karfin wutar lantarki da kuma gudanar da ayyuka na samar da magunguna da kuma sauran batutuwa da suka shafi fasahar nukiliya da akan yi amfani da ita wajen ci gaban rayuwar al'umma ta hanyar zaman lafiya. sannan kuma iya ishara da ci gaban da kasar ta samu ta fuskacin ayyuka na kiwon lafiya inda ya na cewa a halin yanzu kasar ta ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke samar da magunguna masu inganci da nagarta wanda kasashen duniya da dama musamman a yankunan asiya suke dogaro da ita wajen samun magungunan da suke bukata kamar da kuma bai cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke dusgunawa amurka kuma kasashe da suke takun saƙa da ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa bangaren bincike da kuma gudanar da ayyuka na sararin samaniya ƙasar ta samu gagarumin ci gaba a cikin 'yan shekaru sakamakon killace ta da kuma kakafa mata takunkumi ta yarda a halin yanzu ƙasar za ta iya harba tauraron ɗan adam da kanta da kuma samar da roka wanda zai iya kai sararin samaniya ba tare da neman taimako daga wata ƙasa ba hakanan kuma ya ishara da cewa samar da kayayyaki na bukatar rayuwa da al'ummar kasar suke amfani da su wanda a halin yanzu ya kai fiye da kashi 90 cikin 100 wannan gagarumin ci gaba ne wanda da wuya a iya samun wata ƙasa a duniya wadda take samar da aksarin kayayyakin da al'ummar kasar suke amfani da su na more rayuwa a bangaren kere-kere kuwa ya bayyana ci gaban da kamfanonin da suke samar da motoci na ƙasar suka samu wanda a halin yanzu a lokacin yankin gabas ta tsakiya yar ce ƙasa ta farko wadda take samar da motoci wanda kuma kasashe da dama na yankin asiya da ma wasu kasashen nahiyar afirka har ma da latin amurka suna amfani da irin motocin da take samarwa kamar da kuma ishara da shugaban da aka samu a bangaren ayyukan noma wanda shi ma an samu gagarumin ci gaba ta yadda akasarin abincin da ake amfani da shi a kasar a cikin kasar ake samar da shi har ma a fitar da shi zuwa wasu kasashen ketare a bangaren aikan gine-gine ma ta samu ci gaba ta yadda akasarin ayyuka na kwantaragi wanda a lokutan baya manyan kamfanoni na kasashen turai ne kawai za su iya gudanar da irin waɗannan ayyukan a cikin ƙasar a halin yanzu kamfanonin ƙasar na cikin gida ne suke gudanar da waɗannan ayyukan da kansu da kuma aiki mai nagarta da inganci wanda hakan ya haɗa da gina gadoji da ake yi kan manyan titina da suka haɗa birane da jihohi da kuma manyan gadoji da ake yi a cikin manyan biranen kasar wanda al'umma suke amfani da su wajen harkoki na safara da kuma zirga-zirga ta yau da kullum baya ga kuma samar da manyan madatsun ruwa da ake amfani da su a biranen kasar wanda shi ma dukkanin waɗannan ayyuka ne wanda kamfanoni na cikin gida suke aiwatar da wannan wanda a shekarun da suka gabata kafin samun nasarar jin halin musulunci a kasar ba haka lamarin yake ba akan haka jagoran juyin juhalin musuluncin na kasar iran ya ce dukkanin abubuwa da suka faru ta fuskacin ci gaba da kasar ta samu a cikin waɗannan shekaru 43 hakan baki ɗaya ya faru ne sakamakon takunkuman da aka kakabawa kasar wani kuma sun yi amfani da wannan damar wajen mayar da su babbar dama ta samun ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'umma ya ce duk da matsalolin da aka samu a cikin 'yan shekarun nan musamman shekaru biyu da suka gabata na bullar cutar corona wadda ta kawo matsaloli da kuma tsaiko a bangaren ayyuka daban-daban ba kasar iran ba a dukkanin kasashen duniya ma baki daya amma duk da haka kasar ta yi kokari kamar yadda masana kuma suka yi kwazo matuka wajen ganin cewa an ci karfin wannan cuta duk da cewa wannan ma ya zama wata dama ga amurka da wasu kasashe wajen takurawa kasar ta iran da yadda suka hana ta shigo da magunguna ko kuma wasu sanadarai da za a amfani da su wajen samar da magungunan da za su yi maganin cutar to amma kuma a cikin kankanin lokaci kasar da kanta da iya samar da allurar rigakafi wadda al'ummar kasar suka yi amfani da ita duk da cewa a farkon bullar cutar kasar ta zama daga cikin kasashe na farko-farko waɗanda cutar ta yi illa to amma daga bisani sakamakon yadda masana suka zage dantse a ɓangaren kiwon lafiya da kuma taimakon allah an samu dama cin karfin wannan cuta wanda kuma a cewarsa dukkanin wannan yana da alaƙa ne da jajircewa da kuma yin dogaro da kai da al'ummar ƙasar suka yi a dukkanin waɗannan ɓangarori wanda kuma ko shakka babu a duk lokacin da ƙasa ta dogara da kanta da kuma sa himma masanan da kuma suka yi amfani da iliminsu wajen ci gaban al'ummarsu to tabbas wannan ƙasa za ta zama abin buga misali ga sauran kasashen duniya to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa boh barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa. Mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar. To duba da juyin mulki da aka yi na ƙasar Burkina Faso ya talakawa Allah sa hakan ya fiye musu alheri ne a gare su. Kuma Allah sa wanda ya karɓi mulkin nan ya yi masa adalci ya mai talaka adalci. Ubangiji Allah ya yi mana jagoranci na gaba na kuna agwa mai faci daga nan Zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH. Suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kevistan nigeria To a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to abu dai na farko gaskiya kamata yi wannan malamin da aka kama ya saci wannan karamar yarinya hanifa ya shekara biyar a makaranta a jihar kano to kamata yi a gurfanar da shi gaban kotu kuma kotu ta gasganta ɗaukan mataki ko kuma yanke hukuncin kisa ga wannan mutum saboda gaskiya wannan abin yana sa wasu malamai su zaman ko sun rinka amfani da irin waɗannan damammaki suna yin garkuwa da ɗalibai da fatar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da muke fama da su a ƙasashenmu na afirka da duniya baki daya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kevistan nigeria. Assalamu alaikum Radio Tehran Iran. Barkan ku daura haka da fatan an wani lafiya. Suna na Rafi mai shayi daga nan garin kungatu eh, A game da zanga-zanga da 'yan farar hula suke so su yi ran Lahadi. Eh, wannan ya yi daidai saboda shekara nawa an hana 'yancin zanga-zanga amma yanzu an ba su 'yanci su yi kuma na ji wasu suna hutawa suna suka bai kamata ba. Mu dai abin da muke fata a Allah sa a yi ta cikin kwanciyar hankali a nitse. Kenan wannan ma tunatarwa ce ga shugabanni kenan su sai ana yi ana ana tunatar da su abubuwan da suke ta yi da kansu wanda dai muna iya cewa ba mu gane manufarsu ba yawwa Allah da ya taimake mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa suna na Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. To a gaskiya abin da yake bani mamaki ga su masu mulki na kasashen mu na Afirka. Ya kamata a ce su rika adalci akan talakawa. Menene su rika yin adalci? Sai ka gani mutum ne ya samu shekaru yayi a bisa kan madafun iko maimakon ya ja tabji ya rika astaghfar a'a shi kawai handama ce a gaban shi ta cin kudaden talaka talakawa a kasashen afirka wani abun yake faruwa ya kamata a ce su gane mutum ya tsufa ya kai shekara saba'in tamanin amma iya nan iya ta handama shi ya tara abin duniya salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana alkazum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman wanga e abubuwa da suke faruwa cikin wanga sabuwar shekara ko kuma cikin wanga dan kwanakai na tumbuke shugabannin kasashen afirka wanda kasashen afirka sojawan kasashen afirka suke yi domin muna jin hankali da talakawan afirka da masu mulki duk wanda kai yana cewa wai su ba su bukatar mulkin soja bai san yadda duniya inda duniya ta dafa ba a yau kasashen mu yadda muke ciki a yau bala'in da muke ciki yadda muka kwashe shekaru ana shirya zaɓe ɗan farar fulla yana hawa amma ba tare da an kawo wani sauyi na gaiwa gashi dai a ce gaya ƙasa ta ci gaba ta fuskar komi ga tsaro matasa ga aiki e, ga likita ga komi wata ƙasa da cika afirka ta gama wanga ka'idodi babu kenan dan allah in sojawa suka kama mulki ku bar su ko wanga abu da ecos take mun rasa gane shi dan allah idan aka yi mulki su bari kasa ta nutsu 'yan kasa su nutsu sai a shirya zabe radio voh mai magana alkasun ne daga nan gaida su tashi lafiya salamu alaikum voh hausa radio tahiran mai magana miji soja maganin dan sanda mai ta sahu a nan zandar kofar likita ra'ayina shine game da juyin mulki da aka yi a kasar burkina wannan abu ne wanda ya yi daidai abu ne mai kyau ya kamata sojoji su kama jikinsu saboda ganin farar hula ba adalci suke ma ba eh, ba adalci suke ma talaka ba kuma duba da yadda aka yi a mali kaga farar hula sun hoto suna goyon bayan sojoji suna jinjina musu to haka ne aka yi shi a burkina kuma talaka suka fito suna goyon bayan su kenan da gani ma mulkin farar hula ya fara isa wata kan talakawa talakawa ba sa jin daɗin mulkin farar hula kenan mulkin soja ya yi daɗi saboda mulkin su ba ruwansu da siyasa ba ruwansu da wannan ɗan garin mu ne wannan abokina ne a'a za su yi aiki ne tsakanin su Allah saboda kasar su yawwa sabanin mulkin farar hula wanda za ka ce sai dan farti kaza dan farti kaza ya kama mini zan kama miki ma yan uwan shi in ma yan gidansu ma kaina ma wane ne to sabanin mulkin soja kenan na gode radio BOH Tehran. na miji soja maganin dan sanda a zandar da magaran likitar dutse a tashi lahiya. Salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar Agadas yau tsokaci na na yau bisa ga kudetar da aka yi Burkina. Muna kira ga shugabanni na Afirka wannan abubuwa da suke faruwa rashin jagoranci ne rashin jagoranci ne da tsaye da gaskiya ga talakawa yau in aka tashi zaɓe talakawa nan wurin su ne ake komawa ana neman ƙur'a mai da an riga an hau an ci mulki kuma sai a komo talaka na ana musguna musu to duk shi ne ke ka irin wannan kiran da gare ni don Allah da annabi shugabannin afirka su rinka adalci ga talakawa na nasu yau duka mulkin ka talaka shi ne mai amma sakamakon da ake ba talaka in an ci mulki kuma sa'annan shi ne za a zo a musguna ma a matsadar rayuwa a musguna mishi kusa hanyoyi bisa dai harkoki na likita da sauran abubuwa na rayuwa shi ne irin wannan abubuwa ke faruwa yau abin da ya faru burkina allah ji ya kiyaye saboda ba mu san abin ina za a tsayawa ba mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agada salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyo ta hausa mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sani da suna rabon mai aski shugaban kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar nijar eh zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu domin bayyana da ra'ayyukanmu eh, in bayyana da cewa eh, a matsaloli da muke samu na yawan juyo-juyo mulki a yankinmu na afirka haka ba wani abu bane ba wanda yake yawan kawo shi illa iyaka rashin adalci na mu da muke fama da su muke tare da su a gaskiya ya kamata a ce mu na afirka mu yi kokari mu takaici dan allah dan annabi mu riƙe talakawa da gaskiya da adalci wannan ne kadai zai sanya mu tsira daga cikin eh, juyin mulki muddin ba gaskiya aka yi da adalci ba aka tausaya ma talaka to bai yiwa ne allah ya bar ku a masakan mulki masha allah mai magana raba mai aski da magarar jamhuriyar nijar muna godiya to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya tsaya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu mu zamna lafiya tsakanin juna. To yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu insha Allahu kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri mun ɗebo wasu tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura na fikihu kuma cikin yadda Allah za mu amsa daidai gwargwadon fatoyin da malamai suka bayar a cikin waɗannan tambayoyi to da farko dai akwai tambaya ta farko dangane da abin da ya shafi humusi wannan bawan allah abin da yake tambaya a kai shine cewa assalamu alaikum ni wato bisa al'ada irin tamu akwai wato wata daga cikin 'ya'yana da take son za ta yi aure kuma ya kasance muna siyo kayan ɗaki muna tarawa ta yadda lokacin da za a tare za mu ɗauki wannan kaya mu kai ɗakinta to ana cikin wannan hali sai shekara ta humusi ta fitar da humusi ta zo kan kaya ɗin ta zo kan kaya ɗin wannan kaya da ake sowa shin waɗannan kaya za mu fitar musu da humusi ne ko kuma yaya al'amarin yake to to tambaya ce wannan mai muhimmancin gaske dangane da irin wannan yanayi kamar yadda yi bayani a kai to abinda yake mai muhimmanci a nan wanda za mu iya cewa fatoyi ne na malamai musamman dai wali amrul musulmin saidu khamenei hafizahullah dangane da irin waɗannan ainihin tambayoyi ko kuma tambaya irin wannan shine cewa tun da shi wannan bawan allah abin da ya nuna kayan da ake siyarwa din nan bisa wani abu ne na urfin cewa kafin mace ta je ta tare ana siyo mata kayan ɗaki kuma yana siyo kayan ɗaki nan ne yana ajiyewa kafin lokacin da za ta tare to idan shekaran humusi ta zo abinda fatuwan take nunawa a nan shine cewa matukan kuɗin da za a yi amfani da su ko kuma ake amfani da su a siyo waɗannan kaya na ɗaki kuɗi ne wanda suke ana kashe su bisa irin buƙatuwa ta yau da gobe wato kuɗi ne da muke yake da su yake kuma fitar da su ya siyo wani abubuwan da ake bukatuwa da su na yau da gobe to in haka ne to lallai ko da ku shekarar humusi ta zo ta wannan ta zo ta shigo akan wannan kaya din to waɗannan kayan babu wani humusi da za a fitar musu wato kenan humusi bai hau kan waɗannan kaya ba wato menene wannan bayanin me yake nufi yana nufin cewa kenan idan da a ce kuɗin da za a yi amfani da su ake amfani da su aka siyo kaya din wato ba kuɗi ne wanda suke ana gudanar da bukatuwan yau da gobe da su ba a'a ajiyayyun kuɗi ne wanda ko mutum ya taɓa su ko bai taɓa su ba wannan baya bukatan su a cikin al'amuransa na siyayyan da zai yi yau da gobe to irin waɗannan kuɗin inda su aka siyo kayan to kaga ko da an siyo kayan da irin waɗannan kuɗin to sai an wa kaya ɗin homusi kenan abinda mafomin magana yake kenan amma tun da daga kuɗin da aka yi amfani da su wajen siyan kayan kuɗi ne wanda ana bukatan suna yau da gobe a siyo irin abubuwan da ake bukata yau da gobe da su aka yi irin wannan siyayya to a nan babu humusi kenan da zai hau kan irin waɗannan kaya bisa irin waɗannan bayanai insha Allah tare da fatan wannan mai tambayan ya gamsu da waɗannan bayanai da aka kawo insha Allah to shi kuma wannan bawan allah tambayarsa kamar abubuwa ne da ya shafi najasa da gusar da najasa daga cikin tufafi yake cewa assalamu alaikum ni ne ya kasance a akan rigata akwai jini to domin na yi ƙoƙarin tsarkake wannan jini sai na ɗauki ruwa na wanke hatta ma na sa sabulu na kuma wanke na kuma yi tsarki tsarkin najasa kamar yadda shari'a ta ce a yi to amma bayan na gama wankewa sai na lura da cewa har yanzu akwai kala ta jinin a jikin tufafi din to shin wannan kala ba matsala wannan kalar jinin da ta saura a jikin tufafin ba matsala to wannan tambaya ce ita ma mai muhimmancin gaske dangane da wannan al'amari da shi wannan bawan allah ya bujiro da shi na farko dai kamar yadda muka sani ne idan jini dai yana daga cikin ainun najasa wato aini na najasa wanda lallai kafin mutum ya amfani da wannan abin ya taba tufafin da jinin ya hau kai sai ya tsarkake to shi abin da ya nuna ya yi tsarkin wadda aka yi bukata bisa shari'a sannan haka kuma ya ma sa sabulu ya wanke to amma abin da yake nuna kamar har yanzu akwai alamar kala ɗin jinin jajajaja a jikin rigar to abin da malamai suke ba da fatuwa ta fi a nan shine cewa lallai matukar ainihin najasa ɗin wannan kauri-kaurin jinin da yake kan tufafin an gusar da shi an wanke in dai kala ce kulin ta saura a kai to wannan kala ɗin ba za ta hana yin amfani da tufafi ɗin ba za ka yi sallanka da tufafin za ka yi duk abin da ainihin kaga za ka iya yi da shi wato abin da ake nufi kenan a tsarki ya tsarkaka wannan tufafin naka akwai tsarki a kai ganin kala kurin ba yana nufin cewa wannan kalar za ta zama akwai najasa ba ne matukan an tsarkake an cire duk najasa din daga kai kurin kala ce ta saura to kala wannan ba matsala ba ce bisa fatoyin da ainihin malamai suka bijiro da ita aka wannan fage insha Allah to ga wata tambayar ita kuma dangane da abin da ya shafi Ah, wacce tambaya kenan yawwa abin da ya shafi mage musamman gashin mage akan kayan mai sallah ko kuma a jikinsa yake cewa tare da fatan kuna lafiya a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu tambaya ta ita ce cewa dangane da mu'amala da mage shin mage najasa ce ko ba najasa ba ce to kuma yaya idan mutum ya yi sallah tare da ainihin gashin mage a jikin rigarsa ta sallah ɗin ko kuma a jikin jikinsa ya je ya yi sallah yaya sallarsa take to a nan abin da yake mai muhimmanci dai a dunkule shine cewa ita mage a kan kanta ba na jisa ba ce saboda ka za ka iya rike mage za ka iya kama ta amma dai ba na jisa ba ce abin da yake najasa shine misali kashinta najasa ne ko fitsarinta duk wannan su najasa ne saboda haka in ya taba maka jiki ko ya taba maka wani tufafinka dole sai ka tsarkake wannan najasa ne to dangane kuma da gashinta abin da malamai suka ba da fatuwa shine matukar mutum ya yi sallah a jikin tufafinsa na sallah din akwai gashin mage ko kuma a jikinsa shi kansa mai sallah ɗin ya duba ya ga akwai gashin mage to fa abin da suke cewa shine sallarsa ta ɓaci to hikima ɗin wallahu alam tun da al'amari ne na fatawa na fikihu cewa gashin mage shi ba a so mutum ya sallah da shi a jikinsa ko kuma a ce mutum ya sallah da shi a jikin tufafinsa in mutum ya yi wannan bayan ya idar da sallan sai ya gani cewa lalle a jikinsa ga gashin mage ko kuma a jikin tufafinsa akwai gashin mage to fa sallarsa ta ɓaci abin da zai yi a nan sai ya ƙoƙari ya gusar da wannan gashin daga jikinsa ko kuma ya gusar da gashin daga wannan tufafi nasa da yake akwai gashin mage a jiki in ya so sai je ya sake sallah kenan tunda wannan sallar ta ɓaci kenan bisa fatuwan da ainihin malamai suka baya musamman wannan fatuwa din said khamenei hafizahullah a cikin al'amura na fatoyinsa sababbi ma musamman na waɗannan 'yan watanni da suka gabata wata ɗaya biyu uku da suka wuce wannan tana daga cikin fatoyinsa sababbi to muna fata ko da yake dai ga wata tambaya ta biyu eh, ta hudu da ta biyar amma kuma gashi ana ɗaga mana hannu ana cewa lokaci ya yi halinsa to ina gani watakila za mu takaita da waɗannan tambayoyi guda uku sai mu haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu kasance insha Allah mun zo da wasu tambayoyi din a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai shirin da za mu karkare da shi wato shirin na afirka a yau afirka a yau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 da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. fadar shugaban kasar tunisia ta sanar da tsawaita dokar hana fitar dare da gudanar da zanga-zanga da taruka a wuraren taruwar jama'a har na tsawon makonni biyu tun a ranar 12 ga watan janairu gwamnatin tunisia ta fara aiwatar da wannan doka kuma ta fayyace cewa ta fara aiwatar da dokar ce bayan fitar da kuduri da ya samu amincewar dukkanin 'yan majalisun ministocin kasar kuma kudirin an fitar da shi ne game da fuskantar ci gaban al'amuran annoba a kasar bayan samun shawarwarin kwamitin kimiyya a ranar 12 ga watan janairu gwamnatin tunisia ta ɗauki matakai da ta bayyana su a matsayin matakan kariya da nufin takaita yaduwar cutar corona da suka hada da dokar hana fitar dare da soke halaccin duk wani nau'in zanga-zanga ko taruwar gangami a gefe guda kuma jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sun yi kakausar suka kan wannan ƙudurin doka tare da bayyana shi a matsayin wani mataki na takurawa 'yan adawa da suke yin fito na fito da ƙudurin saƙonin da shugaban ƙasar kai Sa'id ya fitar na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin ƙasar ta hanyar mai gurbin su da doka ta musamman daga gare shi da ya fitar tun a ranar 25 ga watan Yulin da ya gabata. a ɗaya hannun kuma mataimakiyar shugabar majalisar dokokin tunisiya da aka dakatar da ayyukanta samira shaushi kuma jagora a mayar 'yan ƙasa da suke adawa da juyin mulki a tunisiya tana cewa matakan wuce gona da iri sun yi yawa a tunisiya tun bayan juyin juya halin 'yanci a ƙasar tana mai jaddada cewa wannan lamari ne mai matukar hatsari kuma ba abin amincewa ba ne samira shaushi ta kara da cewa a halin yanzu da ake ciki haka a tunisia yana matsayin koma baya ne da firgici a kasar a gefe guda kuma babban sakataren jam'iyyar jamhuriya isam shabbi yana mai bayyana cewa ba zai yiwu su ci gaba da zuba ido kan mummunan makoma da kasar za ta fuskanta ba matukar aka ci gaba da tafiya kan tubalin rikici da mutum guda ya wurga kasar ciki saboda sarransa da kuma rashin amincewarsa da duk wani matakin tattaunawa Isam ya jaddada cewa jam'iyyar jamhuriya ta gabatar da shirin gudanar da zaman tattaunawan ƙasa da zai kunshi dukkanin ɓangarorin siyasa da na fararen hulan ƙasar, amma shugaba Kais Sa'id ya ƙi amincewa da duk wani batun gudanar da zaman tattaunawan ƙasa. Babban sakataren jam'iyyar jamhuriya ta ƙasar Tunusiya Isam Shabbi ya ƙara da cewa shugaba Kais Sa'id ya zaɓi keɓe kansa tare da ɗaukan matakin gudanar da ƙasa shi kaɗai ne maimakon gudanar gudanar da shawarwari da bangarorin siyasar kasar duk da cewa hanyar da kasar ta kama ta rushewa ne a cewarsa a nashi bangaren malamin ilimin doka a tunisia jauhar bin mubarak ya bayyana cewa matakin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya dauka a kasar yana matsayin mai da hannun agogo baya ne da ke neman kara ruruta wutar rikici da korar wasu daga fagen siyasar kasar kuma kalaman da yake yi na neman kare matsayin da ya dauka suna matsayin keta kundin tsarin mulkin kasa da karya yarjejeniyar siyasa da tsarin zamantakewar al'ummar tunisia masanin ilimin doka dokokin ya kara da cewa tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar sa'id kais ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa gami da gabatar da doka ta musamman daga shugabancin hukuncin kasar da jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati gami da rusa majalisar ministocin kasar inda daga baya ya nada wata sabuwar shugabar majalisar ministocin kasar Ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunusiya ta Tunusian General Labour Union wacce ita ce babbar ƙungiyar kwadago a ƙasar ta yi kira kan gudanar da zaman taron ƙasa domin tattauna hanyar fita daga ƙangin da ƙasar Tunusiya ta shiga na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin ƙasar da shugaba Kai Sa'id ya yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Babban sakataren ƙungiyar kwadagon ƙasar Tunusiya Nuruddin Tabobi ya yi furuci da cewa ba a samar da ƙasar Tunusiya don mutum guda ba kalmar da a fakaice take nufin shugaba sa'id kais yana mai jaddada cewa kasar tunisia domin dukkanin al'ummar ta ce don haka akwai buƙatar wajabcin buɗe fagen zaman taron ƙasa domin tattauna batun taswirar hanyar da za ta kai ga warware dambarwar siyasar da ƙasar ta shiga a gefe guda kuma tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif morzok ya yi kira ga al'ummar tunisia kan ɗaukan matakin kare kundin tsarin mulkin kasar da nuna kishin kasarsu a bayanin da ya gabatar ta hanyar shafin sa na facebook a ranar tunawa da zagayowar cikan shekaru takwas da gabatar da farkon dokar tsarin dimokuraɗiyya a tarihin tunisia a ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2014 tsohon shugaban kasar ya kara da cewa kasar tunisia ta kara afkawa cikin matsalolin tattalin arziki da na zamantakewa tare da karin tsanantar talauci da rushewar matakin tsaka-tsakiya sakamakon yin watsi da dokar tsarin dimokuraɗiyyar kasar ta shekara ta 2014 da ke nufin matakin da shugaban kasar mai ci kai sa'id ya dauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarninsa na musamman tun a cikin bayanansa na baya shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi suka kan dokar tsarin dimokuraɗiyya a tunisia ta ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2014 yana mai bayyana cewa rikicin tunisia yana cikin kundin tsarin mulki na shekara ta 2014 ne wanda ya ce ba shi da inganci kuma ba shi da wani halacci a dokokin tunisia a nashi bangaren shugaban majalisar kolin shari'ar tunisia yusuf buzakhar ya jaddada cewa 'yan majalisar kolin shari'ar kasar za su ɗauki matakin gudanar da yaƙi domin kare 'yancin ɓangaren shari'a kuma sun yi rantsuwar aiwatar da wannan aiki kamar yadda doka ta tanada da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar. bayan da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ɗauki matakin yanke hukuncin soke duk wani kyautatawa da tallafi da ake baiwa mambobin majalisar kolin shari'ar kasar yusuf ya ƙara da cewa muna ganin abin da ya faru a yanzu na ƙoƙarin tsoma bakin ɓangaren zartarwa a wasu dokokin kasafin kuɗin majalisar kolin shari'a kuma abin ɗaga hankali shine rusa dokar da ta fi shafar majalisar kolin shari'ar buzakhar ya ƙara da cewa abin da ya bayyana cikin cikin sanarwar fadar shugaban kasar dangane da dakatar da baiwa mambobin majalisar kolin shari'ar kasar wani tallafi da kokarin ma kimar tallafin a matsayin waɗanda suka bambanta da sauran 'yan ƙasa wani nau'in cin fuska ne ga majalisar da kuma ƙoƙarin nuna su a matsayin 'yan kasuwa yana mai nuni da cewa ayyana waɗannan tallafi sun zo ne ta hanyar haɗin kai tsakanin ma'aikatar kuɗi da kwamitin majalisar dokokin ƙasar shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf bozakhar ya kara da fayyace cewa yana son tunasar da al'ummar kasar cewa sun shafe tsawon watanni goma suna gudanar da ayyukansu ba tare da wannan tallafi ba kuma za su ci gaba da ayyukansu idan babu tallafin saboda sun yi imani da rawar da suke takawa a fagen kare 'yanci a bangaren shari'ar kasa yusuf ya jaddada cewa sun yi amanna cewa lalle ana son taso bangaren shari'ar shari'ar kasar ne gaba kuma shugaban kasar ya sanya batun bangaren shari'a cikin jerin matsalolin da suke gabansa inda ya amince da cewa bangaren shari'a yana buƙatar gyara amma akwai buƙatar fahimtar cewa aiwatar da gyaran tana buƙatar kasancewa ta hanyar haɗin gwiwa da dukkanin bangarori da harkokin ya shafa bisa la'akari da kundin tsarin mulkin ƙasa da cikakken 'yancin bangaren shari'a dangane da rashin daukan matakin rusa a majalisar kolin shari'ar kasar tunisia daga bangaren shugaban kasar kais sa'id sai kawai takaita da batun soke tallafin da ake baiwa mambobin majalisar shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar yana ganin cewa idan shugaban kasar tunisia ya rusa majalisar ya zama dole a kansa ya sanar da cewa majalisar kolin shari'ar tana matsayar hatsari ne da take fuskantar kasar lamarin da babu wani dalili da zai gabatar da hakan a ƙarshe shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar ya jaddada cewa majalisarsa tana shirye da a buɗe zaman tattaunawa da nufin samar da hanyar gudanar gudanar da gyara a dukkanin bangarorin shari'ar kasar amma ba ɗaukan matakin bangare guda ba kuma ba kamar yadda shugaban kasar kais sa'id yake hasashe ba wajen kawo gyara a harkar shari'ar kasar a irin nashi mahangar a ranar larabar wannan mako ne shugaban kasar tunisia kais sa'id ya fitar da wani kuduri da ya kunshi dakatar da duk wani tallafi da ya kunshi duk wani fifiko da ake baiwa bangaren membobin majalisar kolin shari'ar kasar da gabatar musu da tallafin kuɗaɗe ƙari akan haƙƙinsu na albashi matakin da mafi yawan alƙalan kasar ke ɗaukarsa a matsayin takalar bangaren shari'ar kasar domin shiga rigima da shi kamar yadda matakin ya zo a tsakiyar lokacin yakin neman 'yancin kai da hukumar shari'ar ƙasar take yi da gwamnatin tunisia bayan matakin da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar ta hanyar maye gurbin su da doka ta musamman daga fadar shugabancin kasa. tun a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata ne kasar tunisia ta shiga cikin dambarwar siyasa a lokacin da shugaban kasar kais sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman da suka hada da dakatar da aikin majalisar dokokin kasar da rusa majalisar ministocin tunisia gami da nada kansa a matsayin babban lauya mai shigar da karar kasar da dakatar da aikin hukumar kula da kundin tsarin mulkin kasa mafi yawan jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hulan tunisia sun bayyana rashin amin kasancewarsu da wannan mataki da shugaban kasar ya ɗauka tare da bayyana shi a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa yayin da masu goyon bayan shugaban kasar suke ɗaukan matakin nasa a matsayin gudanar da gyara a juyin juyin halin kasar da aka gudanar a shekara ta 2011 da ya awon gaba da gwamnatin shugaba zainul abidin bin ali masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai idan Allah mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya